Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da rana, Baba Yakubu makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Litinin tara ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafiyar da su ga hawa da kanun labarai. A yau Litinin jiragen yakin Isra'ila sun dirama yankin zirin Gaza da hare-hare ta sama yayin da sojin ƙasar suka ce sun tattaro sojojin katafana a shirye-shiryen fafata a mai da martani ga harin bazata da Hamas ta kaiwa Isra'ila. A yau Litinin ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a bayanan sirri da take fitarwa a kullum kan mamayar Rasha a Ukraine cewa mamayar da ta yi wa Ukraine ɗin ta sa Rasha zama saniyar ware. a yanzu jiragen sama sun yi nasarar sauka domin ceto mutane a yankin arewa maso gabashin india bayan da wani dam mai shekaru shida ya tsage a yayin wani mamakon ruwan sama a makon jiya kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa har yanzu gwamnatin sojan Nijar ta rufe bakinta a kan halin da ake ciki a rikicin Isra'ila da Falasɗinu da ya raba kawunan al'umman duniya. ba yadda za a yi wannan rigiman ta kare domin su ɗan kamori zauna duniya na kallo aka haɗo su daga kasashen turai kasashe daban-daban an ka zo an ka jibge su a palestine a hankali a hankali mai kuturi ya koma doki haka dalika za ku ji cewa musayar bindiga tsakanin 'yan bindiga da masu sa kai a sokoto ta yi sanadin mutuwar 'yan sa kai hudu da wasu 'yan bindiga da dama a gefen gwamnati nan muna iyakacin kokari kuma da yadda ubangiji tare da haɗin gwiwa na jami'an tsaro insha Allah ba daɗewa ba za mu kai ƙarshen wannan ta'addanci. kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda baban gidan jibrin zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa hawa sharif a yau litinin jiragen yakin isra'ila sun ma yankin zirin gaza da hare-hare ta sama yayin da sojan kasar suka ce sun tattaro wato ayarin sojojin kata kwana a shirye-shiryen fafatawa a mai da martani ga harin bazata da hamas ta kaiwa isra'ila mai magana da yawan sojan isra'ila rear admiral daniel hagari ya shaida manema labarai cewa isra'ila ta sake karba ikon yankuna da ke kusa da gaza da hamas ta yi wa daren mikiya a ranar asabar hagari ya kara da cewa akwai wasu wurare da aka gabza fada a cikinsu da sanyin safiyar yau litinin sannan yanzu da isra'ila ta ke da iko a wuraren ta fara farautar mayakan hamas an da ya ce kimanin mutane 700 ne suka rasu a isra'ila da wasu 500 a gaza ya zuwa tsakiyar ranar yau litinin majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane fiye da 123 aka tarwatsa a cikin gaza A yau Litinin ma'aikatan tsaron Birtaniya ta faɗa a bayanan sirri da take fitarwa a kullum kan mamayar Rasha a Ukraine cewa mamayar da ta yi wa Ukraine ɗin ta sa Rasha zama saniyar ware lamarin da ya tilasta mata sauya akalar tsare-tsaren ta da ƙasashen ƙetare inda ta kulla ƙawance da abokan hulɗa da ada baya ba ta mai da hankali a kansu sosai ba a hulɗa jakadanci tattalin arziki da na tallafin soji. a cikin rahoton da aka fitar a shafin x da aka fi sani da twitter a da ma'aikatar ta ce dangantakar rasha na diplomasiya da tattalin arziki da ta kara karfi wato ya kara karfi tsakaninta da iran tun bayan mamayar da ta yi wa ukraine Iran ta rika samar da makamai ga Rasha wanda Rashan ke amfani da su a hare-haren da take kai wa Ukraine inda a yanzu aka samar da lasisin kera su a Rashan. a jiya lahadi an fita da sabon gargaɗi, cewa akwai yiwuwar kremlin ta ci gaba da kokarin ganin ukraine ta daina samun tallafi daga kasashen yamma ba tare da wato ta tabbatarwa 'yan kasar ta rasha cewa alkibla ba za ta canza ba kamar yadda cibiyar nazarin yaƙe-yaƙe ta sanar. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce mutanen da ke fama da matsalar kwakwalwa a duniya na fuskantar nuna wariya. hukumar lafiya ta duniya ta faɗa cikin wata sanarwa cewa bai kamata matsalar lafiyar kwakwalwa ta zama dalili da zai sa a hana masu lalurar haƙƙin su na bil'adama ba ko a ware su wajen ɗaukar wani mataki da ya shafi lafiyar su hukumar ta ce mutum guda cikin takwas a duniya na fama da matsalar da ta shafi kwakwalwa inda ta ka iya shafar lafiyar jikinsu da gaba ɗayan rayuwarsu da yadda suke jituwa da sauran al'umma da ma hanyar neman abinci. an ji ba kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan duk da cewa har yanzu hukumomin jamhuriyar nijar na soja ba su ce ufan ba game da halin da ake ciki a gabas da tsakiya tsakanin isra'ila da falasɗinu musamman a yankin zirin gaza 'yan kasar da yana ci gaba da yin furici game da ɓarkewar tashin hankalin tsakanin bangarorin biyu ga dai haruna mamman bako da karin bayani har zuwa lokacin hada wannan rahoton hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ba su hiddo wata sanarwa ba game da halin da ake ciki a gabas ta tsakiya tsakanin Isra'ila da ta kai samun waki sama da 700 da mutane sama da 100 da 'yan kungiyar Hamas suka yi garkuwa da su yayin da sama da mutane uku suka rasa rayukansu a yankin Palestine a lokacin hada wannan rahoton a wani sabon gumurzu da ya barke tsakanin Isra'ila da palestino tun dai shekarar 1967 ne a yakin kwanaki shidda daga biyar ga watan yuni zuwa goma ga wannan watan ne tsakanin isra'ila a ɗaya hannu da misira ko egypt da jordan da syria isra'ila ta mamaye yankunan gabascin kudus ko jerusalem ta gabas da si jordani da tuddan golan da yankin gaza da sinayi na kasar egypt ko misira kuma tun wannan lokaci ne aka shiga zaman hulɗar tsakanin Isra'ila da Falastino. Malam Ismaila Garba masanin tarihin gabas ta tsakiya ne a jamhuriyar Nijar na cewa tabbatar da Falastino a matsayin ƙasa ne kawai zai kawo ƙarshen wannan matsalar. Akwai alamu da yawa da ke nuna akwai hannun Iran da Hezbollah a wannan ta'annuti din da aka yi ma ita Isra'ila wanda aka mata wannan mamaya wanda ya firgitar da su. Lalle ba wai iya ƙarhin su eh, Hamas bane da Kataibu ibudin Sara'il Kudus da abin da ya kama da wannan akwai wani agaji daga gefe wanda ke tafiyar da wannan abun hususan ma ana ganin akwai hari na musamman da kasan iran ta kai ma kwamfutoci da na'urorin isra'ila kamin kaddamar da harin da awa wannan ya taimaka suka kasa yin komai a game da waɗannan hare-hare da suka faru waɗanda suka zama abin al'ajabi a yau wanda babu mai tsammanin haka ya faru ko wata rana za ta zo mai kama da haka ana ganin har yanzu wannan yakin ba zai kare ba in dai ba an ayyana Falastinu a matsayin ƙasa mai cikakken 'yancinta ba. Eh, da gaske ne ba yadda za a yi wannan rigiman ta ƙare domin su ɗan kamori zauna duniya na kallo aka haɗo su daga ƙasashen turai ƙasashe daban-daban an ka zo an ka jibge su a palestin a hankali a hankali mai kuturi ya koma doki. A nasa ɓangaren Maitre Abdulmuni mai nazarin lamuran ƙasa da ƙasa yana cewa araba Isra'ila da Palestinu a matsayin ƙasashe guda biyu shine mafita da samun zaman lafiya a wannan yankin. Shi ka san duk wani tashin hankali in ka ji shi cikin duniya to rai a ciki ne kuma rai yana tasowa na daga majalisar ɗinkin duniya. Majalisar ɗinkin duniya sarai ta san inci ta san wane ne komi ta sani amma dukkan su ba su yarda su kaɗa kansu ci wajen ba falastinawa incin su kuma in ba a ba su incinsu ba kuma an san suna da hakkin a ba su su kuma an san su. amma saboda su turawan nan sun ɗari musu gindi majalisar ɗinkin duniya ta su ta to rashin adalcin ta babu inda bai iya kan wannan yanki cikin tashin hankali to yanzu wannan yakin gashi mace-mace har daga sun yi yawa waɗansu na ganin ma ita ƙasar isra'ila da wuya baya an yi mata wannan barna ta zura idanu ko kuma ta tsaya akan haka su sun shirya su yan hamas in ka dibi mutanen da sun ka halaka da mutanen da babu isra'ila zaman duniya ba a taɓa je inda ta yi wa asara saboda haka majalisar ɗinkin duniya ta sa bakinta a san musu ƙasarsu isra'ila isra'ila ta zamna da ƙasarta wadda aka zama zama lahiya tsakanin ƙasa da ƙasa a yi shi in ku ba su raba su haka nan za su barin su su botar da su karkashin isra'ila to kawai wanda ya ce tashin hankali a wurin kashi shi. tun dai ranar lahadi kwamitin dindindin na sulhun majalisar ɗinkin duniya ya suma zaman gaugawa domin neman mafita game da wannan sabon yaƙi tsakanin falastinawa da isra'ila haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Nijar. To gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga hawa da ci gaban labaran duniya. A yanzu jiragen sama sun yi nasarar ɗauka wasu sauka domin ceto mutane a yankin arewa maso gabashin Indiya bayan da wani dam mai shekaru shida ya tsage a yayin wani mamakon ruwan sama a makon jiya. Ruwan sama mai karfin gaske ya mamaye wani wuri mai tsaunin kankara ya kuma tafi da gadoji da gidaje lamarin da ya sa dubban mutane tserewa daga gidajensu yan sanda sun ce masu aikin ceto sun gano gawawwaki hamsin da biyu zuwa yanzu ana kuma kan ci gaba da nema inda har yanzu akwai mutane ɗari da ba a san inda suke ba a lokacin da aka tsara tare da gina madatsar ruwan mai suna testa an yi ta fama da kai komo ya zuwa yanzu ba a samu musabbabin ambaliyar ruwan ba to sai dai ruwan wato ruwan saman kamar da bakin kwarya ya janyo wata ƙorama mai kankara ta yi ambaliya yayin da wata girgizar kasa mai karfin maki 6.2 ta afkawa nepal mai makwabtaka kafin dam din ya balle. a yayin ci gaba da buga kwallon kafan kwararru na kurame na shekara ta 2023 faransa ta girgije ashirin da take na kara da amurka mai tsaron gidan faransa matthias Lauri mai shekaru 24 ya rika kundin bala a ƙasa cikin ciyawa yana kama kwallon da abokin takale da sa ya jefa masa yan wasan bangarorin biyu sun rika yi wa juna magana ta nuna alamu kamar yadda kurame ke yi a tsakaninsu a yayin wasan kungiyoyin biyu na amurka da faransa sun rika yin abin da kowane dan kallo yake son gani a yayin da ake taka lega wato yin wasa da kuzari da haniniya da bin kwallo sako da dako a kafa a filin wasa domin neman hanyar jefa kwallo a raga a da hawa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan bindiga da yana ci gaba da hana jama'a bacci da idanunsa biyu a rufe a wasu sassan najeriya duk wada matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka a jiya lahadi an yi wata gaba tsakanin 'yan bindiga da 'yan sa kai a garin gwaranyo na jihar sokoto inda aka kashe 'yan sa kan guda hudu da wasu 'yan bindiga da ba a san adadinsu ba baya ga wani hari a yankin wurno wanda ya yi sadadin mutuwar mutum hudu daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto yankin gwaranyo yana a gabacin sokoto yankin da ya jima yana fama da matsalolin 'yan bindiga a kwanan nan ma 'yan bindiga sun hallaka mutane da dama a garuruwan giyawa sabon garin dole boye kai da sauran garuruwan na gwaranyo abinda ya harzuka matasan yankunan ɗaukar matakan kare garuruwan su daga barazanar ta 'yan bindiga kantoman karamar hukumar kabiru shehu ya tabbatar da cewa tura ta fara kaiwa bango ga yadda 'yan bindigar ke haddabar jama'ar yankunan tsakaninmu da daba barayin nan babu kilomita guda tsakaninmu da su ƙasa in za a taka a tahi ya a wuce tahiyar minti talatin a isko inda suke yau din nan al'ummar gari giya da sauran garuruwa sun husata sun tahi haccan sun isko su an yi ɗauki ba daɗi nan an kashe mana mutum biyu cikin garin giyawa an raunata wasu nan garin nasara da su ma an kashe musu mutum biyu su ma waɗannan miyagun mutane su ma an samu sa an kashe wasu daga cikinsu wanda ba mu da tabbacin abin da aka kashe musu. gwamnan sokoto Ahama aliyu sokoto a wata ziyarar jaje da ya kai wa jama'ar yankunan akan ta'addancin da suke fuskanta ya ce suna ɗaukar matakai na magance matsalolin har ya ba su tallafin kayayyaki domin rage raɗaɗin wahalhalun da suka shiga a gefen gwamnati ma'anin muna iyakacin ƙoƙarin kuma da yadda ubangiji tare da haɗin gwiwa na jami'an tsaro insha Allah ba daɗewa ba za mu kai ƙarshen wannan ta'addanci. A yayin da al'ummomin ƙaramar mulkin Gwaranyo suka soma yin kukan kura domin tunkara 'yan bindiga. Su kuma al'ummomin karamar hukumar mulkin Wurno duk a gabacin Sokoto a iya cewa tsugunne ba ta kare musu ba domin ko bayan hare-haren da suka fuskanta a kwanakin baya. Lahadin wannan mako ma sun ɗauki bakuncin 'yan bindiga. Suna Shehu Abubakar, yi Zaki, abin da yake faruwa bayan sallar isha kawai sai muka ji halibi. muka ji halbi kuma halbi cikin hili inda muke kasuwanci sai muka haɗa cikin shago muka laɓe suna ta harbe harbe suna harbe mutane da kawai sun ka sun kalli ƙasa sun ka gani da ni wani yaro wallahi ya ka suka zafin diga ya kama ya harbe ni sau ɗaya arba'in sau biyu har sau hudu ni ga ƙawa na duk ƙawa na ƙawa da harbi biyar aka ƙawa ta ƙawa ta za ka ciwo ya mai yawa daga ya ce wanga mun kashe shi sai ya to ga wanga yaro ya ce shi ma wannan za mu kashe shi shege kafuri shi ma ya sabin na harbe ga garba kakirji shi ma a fita ta waje. Shehu Abubakar Barayazaki Zaki ɗaya ne daga cikin mutane biyar da ke karɓar magani a asibiti sanadiyar harbin da 'yan bindiga suka yi musu lokacin da mutane hudu suka riga mu gidan gaskiya. kantoma karamar hukumar mulkin ta wurno kabiru hali ya ce tuni an yi jana'izar mutanen hudu da suka riga mu gidan gaskiya kika barayi sun shiga karamar hukuma ta cikin ƙauyen barazaki sun kashe mutum hudu sannan sun jikata mutum biyar kuma sun kuma wani bangare sun halbi namiji guda a nasarawa duk da cikin karamar hukumar mulki ta da taurino kuma mun je bara zaki tare da sojoji da 'yan sanda da bijilanci guro mun yi zana iza mutum hudu duk waɗannan matsalolin suna faruwa ne lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya da ma gwamnatocin jihohi ke cewa suna ɗaukar matakan magance ayyukan 'yan bindigar duk da yake har yanzu jama'ar garuruwa da dama ba su gani a ƙasa ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoto bari mu sake leƙa jamhuriyar niger inda 'yar jaridar nan mai fafutuka ta hanyar yanar gizo samira sabu da ta yi batan dabo a ƙarshen watan satumba ta bayyana a ranar asabar inda ta gabata makusanta malama samira sun shafe mako ɗaya a cikin zaman zulumi sakamakon rashin sanin inda aka shiga da ita balantana a san halin da take ciki kafin ƙarshen mako inda wato bayan da 'yan sandan farin kaya suka kamata wakilin muryar amurka a yamai suleiman mani barma ya aiko mana da ƙarin bayani abin tuni a yammacin asabar talatin ga watan satumban 2023 ne wasu mutane sanye da kayan farar kula suka afka gidan samira sabo inda suka yi awon gaba da ita ba tare da sanin takamaiman wurin da suka nufa da ita ba kuma yunkurin da makusantanta suka yi a ranakun farkon faruwar abin ba su gano inda take ba hankali ya ƙara tashi bayan da 'yan sandan farin kaya suka sanar cewa ba su suka cafke 'yar jaridar ba kwatsam sai kuma aka ji labarin an gabatar da ita a ofishin 'yan sandan feji a karshen mako abin da ya sa danginta suka garzaya domin duba halin da take ciki abdulkadir nuhu shine mijin samira sabu ra asabar kuka ji labari tana nan hannun 'yan sanda da ake ce ma feji police judiciaire yanzu yau da sahe mun samu da yaro da mamata mun samu mun ganta mun yi magana da ita ka san mutum da kama yayi wajen kwana takwas a je baka san inda kake ba arhe maka huska an kai ka wurin da baka sani ba mutum sa maka magana baka san ko ne ba kenan dole ne mu ma kan hankalin mu ya tashi me da muka ganta yanzu dai gaskiya abun ya dan kwanta kawo yanzu ba a san zahirin dalilin kama wannan mata ba balantana a san abubuwan da ake zargin ta aikata ka san tambayoyi ne just abu ne da ake tambaya wayarka cikin salularka que salula ta aka da ita ake maka tambaya ka wanga ne yake ciki menene to kenan mu har yanzu dai ba mu iya gashi gashi abin da ake tuhumin ta bisa shi kungiyoyin kare hakkin yan jarida a nan cikin gida sun bayyana damuwa matuka dangane da abin da ya faru da yar jarida Samira Sabu ganin yadda lamarin ya wakana cikin wani yanayin da ya saba wa doka kasancewar an sami tabbacin tana hannun hukumomi ana iya cewa hankali ya dan kwanta Suleiman Umaru Bura shine sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin kare hakkin 'yan jarida ta Maison de la Presse. Eh, mutumin da aka ce an ɗauki shi wajen kwana takwas ba a san ba inda yake kuma bayan an yi kiraye-kiraye yau aka ce an san inda yake ma'ana tana wajen hukuma ta 'yan sanda da ake cewa peji kenan sai a ce yanzu hankali ya fara kwantawa kuma mai kare ta lauyanta ya je gurinta tun a washe garin bacewar 'yar jarida samira sabo bugo da kare shugabar kungiyar abca ta masu fafutuka ta yanar gizo kungiyoyin ƙasa da ƙasa rsf da amnesty international suka shiga bin diddigi don ganin cewa ba a ci zarafinta ba sakamakon lura da yadda a baya ta ruwaito a shafinta na facebook cewa wasu mutane na yi mata barazana saboda labaran da take wallafawa ko kuma sukar da take yi akan wasu abubuwan da take ganin sun saba wa doka kawo yanzu ba wani bayani a hukunce game da kama wannan mata sai dai kungiyar kare hakkin 'yan jarida ta rsf ta buƙaci a gaggauta sakinta ta koma kan aiki ba tare da wani sharaɗi ba sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Masu hararwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A makon da ya gabata ne dai hukumar da ke bada lasisi na kafa jami'o'i a Najeriya ta baiwa gwamnatin jihar Neja lasisin jami'a na ilimi matakin da kuma aka fara tun kusan shekaru goma sha da suka gabata a wani biki na miƙa takardar sabuwar jami'an ga gwamnan jihar Niger Umar Bago makaddacin babban sakatare a hukumar NUC da ke kula da jami'o'i a Najeriya Mr. Chris Mai Yaki ya bayyana cewa jami'ar ta jihar Niger ita ce jami'a ta 270 da ake da su a Najeriya haka kuma ita ce jami'a mallakar jiha ta 63 jami'ar dai idan ta fara aiki ga dangadan za ta fara ba da takardar shaidar digiri kuma takardar shaidar NCE ta bangaren ilimi domin yayewa da kuma horar da malamai malamai to koya kafa sabbin jami'oi a najeriya zai taimaka wajen inganta ilimi a najeriya tambayin kenan da newa dr bashir kuzo wani malamin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina ta jihar naija alhamdulillahi dangane da karin jami'o'i wato a kasan mu najeriya zan iya cewa ah, abu ne da yake da harshe biyu ma iya cewa ta bangare guda abu ne mai kyau kwarai da gaske me yasa ya zama abu mai kyau saboda idan muka kalli waɗanda suke wato wato kammala sakandare kuma suke bukatan shiga jami'o'i ƙididdiga na statistics ya nuna cewa ƙasa da wato ainihin kashi goma sha shida ne suke samun daman wato wucewa wato su shiga jami'a tattare da sun gama makaranta to kusan cikin kashi hudu ko kashi biyar in ka kasa to kashi ɗaya ne bisa biyar ko kashi ɗaya bisa hudu na wanda suke gama wato ainihin sakandare suke samun shiga jami'a kuma suna son shiga jami'a shi yasa sukan je su rubuta jam ashe eh, inda akwai dama ko kafa da za a ɗauke su to za su iya kara karatun su in ka je duka dukkan jami'o'i haka zo magana admission haka za ka gani da dama waɗanda ba za su samu shiga ba saboda ashe in za a yi jami'a domin a ɗauki waɗannan ɗalibai su samu wato ƙwarewar karatu za mu iya cewa wannan alkhairi ne ba matsala ba ne kuma zai iya taimaka ma wato ainihin ah, wannan wannan ƙasa domin a ƙara wato tarbiyyantar da ɗaliban nan su zama abin amfani ga wannan ƙasa tamu sannan ta ɓangare na biyu kuma ma iya cewa to in za a yi jami'o'in da buƙatan kallon wani irin matsala ne wannan jami'a za ta warware kamar misali jihar Niger alhamdulillahi da samun wato ainihin jami'a da ake cewa University of Education misali amma ni bayanan da ke tare da ni shine ai akwai wanda ita gwamnatin tarayya take buƙatan yi wato a gora wanda ita ma University of Education ne ga kuma wata yanzu wanda shi mai girma gwamna ya riga ya bada ya nemo NUC ita ma ta bada dama a yi ni tunani na da za a yi University of Agriculture ne ko University of Agriculture ko kuma University of abin da ya shafi mining domin wannan jiha akwai bukatan wato amfana da abin da Allah ta'ala ya zuba a wannan jiha na tattalin arziki wanda zai bunkasa kamar harkar gona harkar noma to kuma tun da babu University of Agriculture misali a wannan jiha to ina tunanin da ire-iren waɗannan specialized university din ma akai kuka kokarin a samu guda ɗaya ta zama cewa University of Agriculture na a iya samu University of Education muna da Federal University of Technology mina wannan zai iya wato ainihin wato in za a yi jami'ar a kalli wani irin wato ainihin gudunmuwa za ta bayar wurin bunƙasa da ci gaban wannan jiha da ake ciki sannan abu na gaba kuma yawan jami'o'i babu kayan aiki yawan jami'o'i babu kwararrun malamai yawan jami'o'i babu wato ainihin taimaka musu wurin research ko bincike wannan shi ma sai zama cewa to yawan su bai tasiri ba kenan domin samun jami'a daga cikin manya-manyan ayyukan jami'a shine ta zama wato ainihin tana bincike wato research wannan yana da tasiri kwarai da gaske akan haifar da jami'a ingantatta a cikin al'umma to matsalar da akan samu shine jami'o'in ta ina wato ainihin ta ya za a rike su ya zama sun samu kwararrun kayayyakin aiki sun samu kwararrun malamai kuma jami'a ta wato biya bukatun da ake bukata wannan shine kadai abin da zan iya cewa amma ba haka ba na'am samun jami'o'i wannan ba aibi bane kuma abin alkhairi ne amma jami'o'in ya zama cewa suna da kayan aiki da kwararru kuma an kafa su domin wato ainihin la'akari da irin bukatar da ake da ita a wani da aka kafa to yanzu haka dai bayan kokarin da gwamnatocin jihohi ke yi na samar da jami'o'i a kasar haka kuma gwamnatocin jihohin sun dukufa wajen bunƙasa ilimin firamare da kuma na sakandare kamar da gwamnan jihar bauchi alhaji bala muhammed ya bayyana wa 'yan jaridu a jihar ta bauchi abubuwa ne suke tabarbarewa harkan ilimi a jihar Bauchi musamman ma a mataki na farko na firamare wanda ya kasance ga mu da dimbin malamai a gidayance a makarantunmu kuma an ka je makarantun a zahiri babu kuma muna kashe kuɗi masu dimbin yawan wajen gina sabbin makarantu da kuma gyara tsofin amma kullum makarantun ma ta barbarewa suke kuma wayansu lungunan ma ba a gyara makarantun ba ba a kawo mana ma labaran su cewa ga sunan basu da kyau ba har wayansu ma a cikin gari abin ya zama abin takaici kwarai da gaske ah, muna da matsala matsala wanda na ga babu haɗin kai tsakanin hukumar nan na subeb da kuma teacher service commission da ƙananan hukumomi da kuma kansu sakatarorin ilimi a kowane ƙaramin hukuma da kuma komishina da sauransu saboda haka ne na kira wannan mitin muka tattauna muka samu matsalolin mun samu cewa akwai ambaliyan malaman bogi a kowane ƙaramin hukuma wanda yawancinsu ma iyalanmu ne mu 'yan siyasa da sauransu wanda aka sa su a baya ba na 'yan siyasan ba wanda ake biyan su wasu ma suna zaune nan a abuja wayan suna lagos wayan suna kano amma sai a ce kawai ana biyan su kuɗin koyarwa a matsayin malaman makaranta kawai saboda alfarma to wannan alfarman gaskiya ba zai ba saboda talakan jihar bauchi yana shan wahala babu makaranta babu malaman makaranta kuma babu ilimin saboda haka malaman ma wanda suka rage wayan su ma suna a caba a gari da sauransu babu mai sa idanu su kansu wanda ya kamata su sa idanu kamar ba su da karfin gwiwa shi yasa muka haɗa kai muka tattauna kuma muka yi kwamiti mai karfi a karkashin dibici na wanda zai hada da kwamishinan ilimi na musamman da kuma na manyan makarantu. Da masu aro a madadin wakilinmu Abdulham muhammed daga Bauchi da kuma bakon namu Dr. Bashir yan kuzo sai kuma jami'ar da ta bada umarnin daidaita shirin Jody leather Gresham naku abin yarji ke ci a huta lafiya sai wani makon. Ta gaida baban jibrin yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo wato sakonni da ka aiko kuma ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Rilwano Ibrahim London Ruba daga jihar Adamawa. ya ce faɗan da ya ɓarke tsakanin isra'ila da falasɗinawa ba sabon abu ba ne sai dai a wannan karon su ma falasɗinawa sun nuna cewa tura ce ta kai musu bango allah ya ba su ikon sasantawa ya ba kuma ya kuma ba da zaman lafiya sai sakon sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin najeriya ya ce a gaskiya nuna halin ko in kula da gwamnatin najeriya karkashin jagorancin bola ahmed tinubu ke yi a kan matsanancin kuncin rayuwa da al'ummar kasar ke fama da shi abin allah wade ne muna kira ga gwamnatin da lalubo hanyoyi da al'umma za su sami sa'ida kafin wankin hula ya kai ta dare sai sakon abubakar kawo girgir ya ce salam shigar da kayan abinci a jamhuriyar niger daga kasashen ƙetare abin murna ne sosai domin dai harka ba ta gudanuwa sai da cimaka saboda haka muna fatan wannan zai ci gaba da faruwa domin yawaitar kayan abinci a fadin ƙasar sai kuma sakon haɗin gwiwa daga sanusi maɗatai da magaram da iso makeri maɗatai da iliyasu yakubu da gawa da yakubu mai da badaraka da haɗadi mai kwamfuta mai yamma. suka ce ku faɗa wa 'yan kasuwarmu na jamhuriyar Nijar cewa tun da gwamnati ta rage musu kuɗin harajin da take tatsa daga aljihunsu to su masu dubi girman Allah da manzansa su rage mana kuɗin kayan abinci daidai da yadda talaka zai iya saya cikin sauƙi ba tare da takura ba. Tuba da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A yau Litinin jiragen yakin Isra'ila sun dirama yankin zirin Gaza da hare-hare ta sama yayin da sojan kasar suka ce sun tattaro ayarin sojojin katakwana a shirye-shiryen fafatawa a mai da martani ga harin bazata da Hamas ta kai wa Isra'ilan. haka zalika a yau litinin ne ma'aikatan tsaron birtaniya ta faɗa a bayanan sirri da take fitarwa a kullum kan mamayar rasha a ukraine cewa mamayar da ta yi wa ukraine din ta sa rashin zama saniyar ware lamarin da ya tilasta mata sauya akala tsare-tsaren hulɗarta da ƙasashen ƙetare inda ta kulla ƙawance da abokan hulɗa da ada da baya bata mai da hankali a kansu sosai ba a hulɗar jakadanci tattalin arziki da tallafin soji. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce mutanen da ke fama da matsalar kwakwalwa a duniya na fuskantar nuna wariya. Hukumar lafiya ta duniya ta faɗa cikin wata sanarwa cewa bai kamata matsalar lafiyar kwakwalwa ta zama dalilin da zai sa a hana masu lalurar hakkin suna bil'adama ba ko a ware su wajen ɗaukar wani mataki da ya shafi lafiyar su. a yanzu jiragen sama sun yi nasarar sauka domin ceto mutane a yankin arewa maso gabashin indiya bayan da wani dam mai shekaru shida ya tsage a yayin wani mamakon ruwan sama a makon jiya ruwan saman mai karfin gaske ya mamaye wani wuri mai tsaunin kankara ya kuma tafi da gadoji da gidaje lamarin da ya haddasa da dubban mutane tserewa daga gidajensu. ta masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma idan Allah kai mu a shirinmu na dare za a je mu ɗauki da wani sabon shiri yanzu a madadin hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da ba injiniyanmu na wannan lokaci Mr. David. Baba Yakubu makirin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa